biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1440 daidai da bakwai ga watan mai shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasa na 212 cikin jerin gyar kasusuwan karatun littafin zabul ma'adi fi hadi al ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو abu abdullah. Muhammad bin Abi Bakari al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi litafin Zadul Ma'adi mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam komai da ruwanka ne dangane da al'adu da tafarki da tsarin da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da rayuwarsa da addininsa da hulɗarsa da mutane malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin alin tafiya inda yake kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da tafansa Allah ya saka mashi alkhairi a jiya a jama'a yan uwa masu albarka Allah ya yi wa malam Hassan Idris a kwaruba rasuwa wanda ɗaya ne daga cikin malamanmu malaman sunna a wannan gari na Zaria a jiya Allah ya mashi rasuwa jiya Litinin ya jama'a mu tashi a cikin addu'a Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya dauka darajarsa Allah ya gafarta mana mu da shi da sauran musulmai gabaki Za mu tashi a inda malam yake cewa a ci gaba da tattaunawarsa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da yaki da jihadi da mu'amalarsa da kafirai abokan yaki da mu'amalarsa da bayi da ganima da makamantansu a inda yake cewa ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في الصبي لثابت بن قيس بن شمار فكاتبته على نفسها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابها وتزوجها فأعتق بتزوجه إياها مئة مئة من أهل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana ci gaba da mana bayani akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake mu'amalan bayi waɗanda aka kama su a yaki yace a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raba ganimar Banil Mustaliq wato a lokacin da aka yi yaki da ake cewa Ghazwatul Muraysiya kenan wadda aka yi ta kudi shekara ta biyar ko kuma ta shida bisa sabanin da malamai suka yi kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya ambata a cikin Fathul Bari zamu je mu ji magana akai a gaban insha Allah to lokacin da aka raba wannan ganima sai aka samu wata mata mai suna Juwayriya bintul Hadi radiyallahu anha ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin wanda a lokacin ya take da shi shugaban wannan kabila kuma kyakkyawar mace ce mai daraja mai kima balarabiya ce zirya sai ta fada ta fada cikin kamammu din waɗanda aka kama su li thabit ibn qais ibn shamma sai ta fada rabon wani mutum mai suna thabit ibn qais ibn shamma radiyallahu anhu wanda sahabi ne kamar da ake bada labarin daga cikin gwarazan sahabbai sai dai Allah ya mishi wata eh, wata jarabawa shine yana da mummunar fuska ba shi da fuska mai kyau wadda mutane ko musamman mata suke son irinta an ce yana da cin zanzana da makamantansu don haka za ka ga a tarihin rayuwarsa sau biyu mata suna mashi kulki ya auri mace da gaba ya ce ba ta son shi kuma ba don rashin addininsa ko rashin ta ba kawai don ba ta son ganin irin fuskar shi wanda ɗayan ma kamar yadda yake cikin abu dawuda an ɗaura auren gari na wayewa da asusu bahi kawai manzala sallallahu alaihi zama sai ya ga wata mata tsuguna a kofar gidan shi yana fitowa ya ce wace ce wannan take zainabu ce wace zainabu ta ce la ana wala sadiq bin kai ce wallahi ba zan zauna da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce me ya zaki ki dawo mishi da abin da ya baki na sadaki gona da ya baki to Allah ya mishi wannan jarabawa gashi kuma fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi aljanna kai tsaye direct entry an faɗa cewa dan aljanna ne amma ba ruwan mata ba su tunanin bari su haƙura da aljanna tare ba <laughs> mata kenan tun bayo ba haka take suna da yan abubuwan su waɗanda suke sun saba wa sauran halittu eh alherin Allah ya kai gare su to wannan mata ta ta fada cikin ah, rabansa fa katabatu ala nafsiha sai ta roƙi shi cewa ya mata mukataba wato ya bata dama ta biya ah, farashin kanta ta yantu shine mukataba ko mutum bawa a rubuta mai cewa kullun za ka kawo kaza ko bayan wata shida ko bayan shekara kamar da ake zubin alashi yana zubawa ana lissafawa ran da kudin suka cika to ya aiki sai ta bashi wannan abin nan ta yi wannan roƙon sai ya yarda fa katabatu ala nafsiha fa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lika kitabata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya wannan kudin da aka ce ta bayar wanda shi abin nan ya karba ya ce shi bin nan sabit bin wata zawwaja manzo Allah sallallahu ya aure ta sai ce daga cikin ummahatul na kamar yadda aka sani juwayriya bintul harith tana da miji kafin wannan lokacin a yakin aka kashe shi an ce sunan shi musafi ibn safwa sunan mijinta kenan a wannan yakin aka kashe shi radiyallahu anhu juwairiya ta rasu a shekara ta 56 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a nan garin Madina kuma aka rufe ta a Baqi'a Marwan ibn al-Hakam shine ya mata sallah a lokacin yana gwamna radiyallahu anhu babban mace ce mai daraja cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan ita zama ta kuma mace mai albarka domin a dalilin haka fa a'ataka bi tazawwujihi iyaha mi'atan ah, min ahli bayti bani mustaliq sai aka yanta ya yantar da wannan auren da annabi ya yi ita sallallahu alaihi wasallam sai zama sanadiyar yantar ɗari daga cikin dangin waɗanda duk da an rarraba su a matsayin bayi an kame su to da mutane suka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ƴar uwarsu sai sahabbai suka ga a bai dace mu ci gaba da rike sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin bayi ba sai kowa ya dinga yanta nashi kowa ya yanta nashi bi ibn ikraman da sunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan sanin mutuncin sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna irin yadda sahabbai suke daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma daraja duk wani abu da ya shafe shi kuma yana nuna cewa ashe sanin darajar sirikai da dangin matarka abu ne da ya samo asali a cikin addini abu al'ada ce mai kyau ba irin yadda na mutane suka zama wato 'yan tsaurin ido ba akwai da yake da tsaurin irin zai iya ma uban matarsa da wanta da mahaifiyarta da kowa na ta zai iya musu galati ko rashin kunya ko cin mutunci wannan duka ba daidai ba da zama yana daga cikin tafarkin magabata da kuma sunonin rayuwa wanda suke masu kyau mutunta waɗanda suka mutunta ka yana daga cikin mutuntawa kuma su ɗauki 'ya su ka. yadda baka san yadda aka ta girma ba da girman ta ganta da hankalinta da tarbiyyarta da komai ka kawo wani dan abu da bai kai ya kawo da sunan sadaki da sauran abubuwan da ake bara sai a dauka a baka a ce ta zama mata ka kuma daga nan ka fi kowa iko a kanta kaga ya mutunta ka sai yana daga cikin ah, tarbiyya mai kyau da kuma kyakkyawan tunani kai ma sai ka mutunta su da abin da yake mutuntawa a cikin ɗabi'a a cikin al'ada a cikin addini da zamantakewa gair ana ana tsammanin a samu daga ka bil ma'ruf bil ma'ruf ba tare da sabon Allah ko wuce haddin shari'a ba ina fata mun gane wannan yana daga cikin abin nan wato sunnoni na rayuwa dan haka saka mutunta sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mu zo mu ji kissan a gaba ta wannan yaki na bin nan gazwatu al-muraysi' wannan riwaya ta wannan kissa tana cikin littafin sunan abi dawuda da musnadul imami ahmad ibn hanbal daga riwaya aisha radiyallahu anha da isnadi wani yake sahihi wa hiya min sarih al-arab ita juwayriya balarabiya ce zuriya malam ibn qayyim ya kawo wannan ne anan zai maka hujja da halaccin bautar da larabawa anan abin da yake magana kenan to kaga juwairiya an bautar da ita har kuma an yanta ta domin da ba a bautar da ita ba da ba kai ga yantawa ba gashi kuma balarabi ya ce zirya ita ma walan ya yatawaqqafuna fi waqti tabayyan arabi ala islam kuma su sahabbai ba su kasance suna dakatawa kafin su taki waɗannan bayi larabawa ba a ce sai in ta musulunta tana mushirkarta kafira idan mutum ya mallake ta a matsayin baiwa to ya halatta ya zake mata irin yadda mai gida ke zake wa baiwarsa bal kanu yaqunahum ba'da al-istibra sun kasance suna tarawa da su bayan sun yi istibra'i wato sun an barrantar da mahaifarsu cewa babu wani abu da ya gabata na burbushin saduwar da mazajensu na baya suke da su wa abaha Allahu lahum zalika Allah ya halatta wannan walam yashtarit al-islam Allah bai sharɗanta cewa sai ka musulunta ba bal qala ta'ala abinda Allah yake shine wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kuma an haramta muku neman mati ku wanda suke katangagu wato wanda suke da miji da ana lissafin mata da aka haramta hurmat alaikum ummatukum kaza kaza kaza to sai wannan ayat ta biyo bayan waɗancan da ta faɗi muharramat minan nasab da muharramat minan rida'a kuma aka ce wal muhsanatu minan nisa'i ya haramta ka nemi mata aure da cewa za ka aure ta ya haramta a ɗaura aure a kan aure ko a nemi auren wata wadda take mata aure ce ya haramta ya haramta ne ya haramta ko wal musanatu ya haramta in ba a ƙasar maguzawa ba akwai maguzawa wanda za ka ga mutum mata aure kuma sai wani ya nemi ta har ya kwace ta kuma a dinga murna ana cewa wannan ya kai jari ne a nan najeriya akwai da yake wannan abubuwa irin ƙasashen taraba haka da wasu waɗanda har yanzu ba su tuba ba a cikin ƙasashen naija wanda za ga mutum mata aure ce an san mata aure an san mijinta amma kuma wani yana neman ta yana mata kyauta yana zuwa taɗi wajenta kuma in ya iya yaudarar ta ta bar gidan wannan mijin na farko ta koma gidan shi to yanzu ya zama wani babban jarumi wanda za a bugawa bindiga a tara mashi cewa ya kai shege amma ku har kisa ake a irin wannan saboda al'amari ne mai bala'in haɗari dan idan mijin ya zuciya zai zo da bindiga irin ta zaki nan kawai sai ya harbe shi to babu kyau irin wannan neman matar aure to amma sai Allah ya ce illa ma malakat aymanukum wannan idan istisna ne da yake mutasiri da zancen ma'ana mace ce muhsina tana karkashin igiyar mijinta tafi sai hannunka ya mallake ta ta hanyar yaki kenan ko to nan ba za a yi kibari da cewa ajiya tana da aure ba wannan auren ya warware da zaran ta fada cikin bauta ina fata mun fahimci wannan fa abaha wad'a mulkin yamin sai Allah ya halasta kwanciya da wadda hannu ya mallaka wa in kanat muhsinatan ko da ku tana da aure kafin ta fada cikin bautan idan qadat iddatuha bil istibra amma sai ta yi istibra'i shine tsarki guda daya wa qala lahu salamatu bin aqwa salamatu dan aqwa wanda muka ji bayani akan shi ajiya a cikin kissar yace yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al fazariyata min as-sabi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa salama ya bashi kyautan wannan baiwa ba fazariya wanda ta fada cikin rabon salama dan akwa wallahi ya rasulullahi yace na rantsi maka da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laqad a'jabaki wallahi wannan mace ta burge ni na na kaunace ta wa ma kashaftu lahu thawban amma ban taɓa yaye mata tufa ba yaye tufa ma'ana kinaya akan jima'i yana nufin bai taɓa kwanciya da ita ba wannan riwaya tana cikin sunan muslim walau kana wata'uha haraman qabla al-islam indahu da a ce saduwa da ita kafin ta musulunta a wurin su haramun ne lam yakun li hadha al-qawl ma'anan to da wannan zancen bai da wata ma'ana da zai zama shine asali an san ba zai sadu da ita ba tunda bata musulunta ba dan haka ba sai ya bada labari ولم تكن قد اسلمت كما ايبت مسلمتها لا لانه قد فدا musulmi na. Domin mun دوما cewa an yi musayar فرسولين yaƙi ne aka ba da ita aka anshi wasu mutane daga cikin musulmai wal muslimu la yufada bi inda musulmai ba za a yi wannan musayil ne wa Wabin jumla malan yace a takeice fala na arifu fi asari wahidin qatt اشتراك الإسلام منهم قولا أو فعلا في وقت المسلية yace ba mu san wani zance ba a cikin musulunci wani hadisi ko wani afari daga wani sahabi da ɗai ba mu sani ba sam ba mu sani ba inda aka ce sharaɗin kafin mutum ya tari da matar da take baiwarsa ce kafira cewa sai ta musulunta ba mu san wannan ba ƙaulan ba mu san wannan daga magana wani malami ba ko cikin sahabbai ko tabi'ai wa fi'lan aw fi'lan ba mu san haka daga aikin su ba fa thawabu alladhi kana alayhi hadihi wa hadi ashabihi tirqaq al-ard dan haka abin da yake daidai ah, abin da yake daidai game da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin sahabbansa shine ana iya bautar da larabawa wa wadu ima'ihinna al da kuma kwanciya da mata bayi larabawa waɗanda aka kama su bi mulkin yamin ta hanyar kasancewa su bayi min ghairi shiratil islami ba tare da an shartanta cewa sai sun musulunta ba ibn qayyim yayi wannan magana a nan wajen kuma zaka iya samun kwatankwacin ta a littafin shi mai suna tahbib sunan abi dawud kenan sharhin da yawa littafin sunan na imam abu dawud a cikin juz'i na farko a can ma yayi wannan magana Allah ya saka mashi alkhairi sai malam ya ce faslun wa kana sallallahu alaihi wasallama yamna bayna sabi bayna sabi bayna wa waladiha wa yaqul man farraqa bayna wa waladiha farraqa Allahu wa bayna ahibbatihi yawm manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yamna'u fi sabi wa waladiha annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana hana raba tsakanin mahaifiya da ɗanta ƙarai a cikin bayi idan aka kama bayi aka samu wata mace tana da jinjiri ko yaro ƙarami da yake na goye ko yayayye to duk yadda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yarda a raba su ta fuskar a ce wani shi ya mallaki uwar wani kuma can daban ya mallaki dan a'a sai dai ya hada su ya ba mutanen gida guda dan ya ba su dama su gaba da rayuwa a wuri guda amma idan dan babba ne ko aka sama ta da wata ya budurwa yarta to wannan ya halarta domin dama za su rabu ko a ta inda suke za ta yi aure ai za su ma'ana za su iya rayuwa nesa da juna to babu nufi ina fata mun fahimci wannan to wannan abu kuma hatta ga dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a sai da akuya a bar ƴaƴanta masu shan nono ko a sai da ƴaƴan a bar uwa, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta saboda zalunci ne wannan da ainihin wato ah, cin amanar eh, eh, uwa da 'ya'yanta don haka wa farraka manzo Allah ya addu'a yake cewa man farraka baina walidati wa waladiha ko yake bada labari da yake wanda diya raba tsakankanin uwa da ɗanta farraka Allah bainahu wa baina akhihi yawm al-qiyamah Allah zai raba tsakankaninsa da tsakankanin ƴan uwansa a ahibbati da masoyanta yau al ko dai zama ala wajhi al-ikhbar yana ba da labarin cewa abin ya tabbata haka za a yi ko kuma ala wajihi du'a yana yin addu'a ne to kuma in manzo Allah ya yi wannan addu'a sallallahu alaihi wasallama kai ka san babu kokonto Allah ya karba da ko ta yaya ne abin ya zama haramun ne daga cikin abubuwan da aka hana al Ahmad ya fitar da wannan hadisi da al At-Tirmidhi da al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an da al-Imam Abu al-Baihaqi rahmatullahi alaihim ajma'in dukkan sun fitar da wannan riwaya akwai malam abul hasan ibn qattan ya tattauna akan riwaya a littafin shi mai suna bayanul wahmi wal iham aini fi kitab al-ahkam wato al-ahkam ta imamu abdul haqq al wani babban malami ne daga cikin malamai masu masu ƙarfin abin ilimi wajen sanin riwaya da diraya ta hadisi abul hasan ibn al mai littafin bayanin wahal wal ilham wanda mujalladi shida ne littafin ya tattauna akan matsala wa kana yuqta bi sabi fa yu'ti ahli al-bayt jami'an akan zo mishi da bayi sai ya bada mutanen gida gaba ɗayan sai ya bada su ga wuri guda wato a ce a cikin bayin akwai uwa da ƴaƴanta ko uwa da ɗanta to waɗannan sai ya haɗa su ko ya da ƙanwata sai ya haɗa su ya bayar da su su fada cikin nasibin mutanen gida daya ba zai raba su ba karahiyata an yi farraka bai saboda yana kyamar a raba tsakankaninsu salawatun lahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal Da wani yana nuni zuwa ga tausayin manzan Allah su alaihi salama da kyakkyawar mu'amalarsa hatta ga abokan fada da abokan gabarsa da irin yadda yake da adalci akan kowane dan adam ya ga cewa ya samu mishi gwargwadon abin da zai sawaka na jin daɗin rayuwa فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في من دس عليه wannan gaba za magana akan tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gudanar da mu'amalar da man jassa wanda ya masa leƙen asiri wanda ya zo a matsayin ɗan leƙen asiri agent na kafirai idan ya leƙa asiri lafazin jassa jassa haka yake da da wanda yake mudrama بسينين إهداهما مجرمة في الأخرى جسا أقول كما حسة wanda yake mara ɗugu bi ha'in muhmalatin suna cewa idan aka ce jassa ya jissu jasusan ko kuma to idan aka yi amfani da mai jimun mai ɗugu kamar yadda ya kawo anan to shine al-rajulu ya taƙasa akhbar shar mutumin da ke neman labarai mugayen labarai ko kuma arrajul ya taƙasa akhbaran li gharb shar mai neman labarai dan manufa muguwa dan manufar leƙen asiri da yaƙi da yadda za a kawo farmaki to wannan shine dasta ya fito idan ko yana neman labarai na kirki ko kuma yana neman labarai dan manufa ta kirki to hatta yuhissu hasusa da ku Qur'ani ya amfani su duka eh, idhabu fatahassasu min yusufa ku je ku nemo mun labarai wanda za mu aiki da su kyakkyawan aiki ko labarai na alkhairi game da kana yusufa in ji ba wani ko sai aka amfani da fatahassasu wajen kuma jimun sai aka amfani da wajen wajen mummunan labari sai aka amfani da wala tajassasu kar ku dinga bibiyan munanan labarai akan mutane tajassus ne kokarin jin halin da mutum yake ciki don ka yi mummunan fassara ko ka ba da mummunan labari ko ka farin ciki da faɗuwarsa ko da cin rashin cin nasararsa ko da talaucinsa ko wani bala'i da ya afka masa wannan tafiya su ke to a ah, ba ma a dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan dokokin yaƙi na duniya duk mutumin da yake jasus wato ejen ɗan leƙen asiri to rayuwar ta tana cikin haɗari dama da an kama shi kisa ne da an kama da wasu to kisa ne a dukkanin dokoki na duniya wato wanda zai shiga wata ƙasa ko ta al'umma yana leƙen asirinsu don ya je ya kai gaba ko ya aika wa da jama'ar da suka sa shi waɗanda yake musu aiki ya aika musu da waɗannan bayanai don ya taimake su akan ci gaba da yaƙan waɗannan ko ci gaba da yi musu makarkashiya abin mamaki a yanzu ya zama sana'a ɗaya daga cikin manyan sana'o'i a duniya waɗanda akwai hukumomi da dama wanda ake siya ga suna irin aiki irin eh, eh, eh, M16 da makamantansu waɗanda hukumomi ne na wasu ƙasashe na leƙen asiri ko kuma hukumomi ma masu zaman kansu waɗanda ake suke na leƙen asiri a kan al'umma akan ce ma jasusu ayin haƙira yau ayinun yadda ka kalli ido ayin to me yasa ake ce mishi ayin wasu suka ce saboda itibar da annahu yastakhdimu ayna yana amfani da idansa wasu suka ce ai ba ido kada yake amfani da shi yana amfani da kunne yana amfani da da ido kuma amma ana cewa Ayin ne saboda ba ma ido ba kusan kowace gaba a cikin shi ido ne ko ina yana kallon ko ina da kowace gaba ana yi mashi training ya zama ya zama hassa siddak ya zama so sensitive yana da ƙarfin riskar abubuwa da iya dabarar tambayoyi da kuma yadda zai marmaza ya ɓadda kamakar a gane shi to kuma ya kamata mutane su gani a duk inda musulmai suke rayuwa sama na kasashen namu ko duk inda ake tarurruka na addini ake yin wa'azi ake karantarwa da cikin makarantu da cibiyoyinmu na ilimi da masallatai musamman waɗanda suke da ake ganin kamar suna da baki suna da murya ta faɗa a ji a cikin al'ummarsu to akwai 'yan leƙen asiri ya kamata mutane su kama akwai 'yan leƙen asiri na gwamnati akwai 'yan leƙen asiri na wasu abokan hamayya ko ƙungiyoyi ko abokan husuma duka akwai za ka kai da kake surutu kake magana ake ɗauka to ka dinga sana abin da za ka faɗa yadda ka san ko ina kake akwai mala'iku masu rubutu Da ka dinga fasana abin da za ka faɗa saboda ma yanzu min ƙaunin illa da yake da kibul akidi za a zo maka da shi a ce a ce a ce gashi kana mali hadal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha to haka su ma suke na dan bayanan da mutane suke Allah bai ji su to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake mu'amalantar ire-iren waɗannan mutane shine malik anan yake ce mana sabata anhu annahu qatala jasusan min al-mushrikina wa sabata anhu annahu lam yaqtul hatiban وقد Jassa عليه Ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kashe wani jasusan wani ɗan addini asiri min al-mushrikina na kafirai wanda hakan ya faru ne a hawazin kamar da limamu muslim ya ruwaito ana zaune ana zaman cin abinci a cikin rundunar manzo Allah sallallahu alaihi sai wani mutum ya zo shi ma ya yi fakin ɗin dokinsa inda ake fakin ababen hawa sai zo shi ma ya zauna aka ci abinci da shi aka kira da shi a farkon al'amari ba a gane shi sai kuma da ya tashi ya tafi sai aka ankara cewa wannan faɗan da kyan asiri sai Allah ya ce a maza a rike shi a kashe shi da aka ko aka rike shi kar mutu dan akwa sannan da muke labari a ajiya shine ya riga mahaya zuwa inda yake saboda dama mun cewa ya fi doki sauri da kafin ankara ya zo da kanshi ya tsaro kanshi ya zo da kuma asalak suturan da ke jikin shi da sulkensa da makamansa da dokin fana fana fana hu zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bashi wannan da haka ana kashe ɗan leƙen asiri idan an ga maslahar ya kamata a kashe shi al'amarin yana kuma zuwa ga shugaba ne zai ba da umarni cewa a kashe wannan ko a kyale shi a yaushe ake kashe shi shine a sa'ad da aka ga ya riga ya naɗi bayanan yana da haɗari kuma a bar shi ya tafi a wani lokaci kuma sai a ga ya kamata shi ma a kama shi shi ma a ji bayanai a wurin shi a kama shi a azabtar da shi sai ya faɗi bayanai da haka akwai eh, sa'a akwai faɗi akan hukuncin me ya kamata a yi da shi kuma ya ya kamata a yi da shi wa sabata anhu annahu lam yaqtul hafiya kuma ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kashe hafiya wancan riwayar na na wancan din nan din um, mushriki eh, jasul mushrikina ya tabbata kamar da muka ambata cewa a yakin hawazin ne kamar da muslim rawaito amma asalin kisar tana nan a cikin sayyid bukhari domin bukhari ya fitar da ita inda mata babu yake cewa babu إذا دخل الحربي دار الإسلام باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فهل يجوز قتله هكا بخاري يقول باب الذي بياني أكم إذا كافري نياي يشبو تشكين غرم مسلمي بغير أمان باترد أنباش فيزا نشبوها باترد أنباش أنشي شبوها shin za a kashe shi domin idan ya shigo da an ba shi yanki kamar an aiko shi ne ba a kashe manzanni ko kuma ya zo da wani abin nan an ba shi wato tarhi an ba shi damar shigo wato ba a kashe amma in ya shigo ba da dama ba shi za a kashe ko ba za a kashe shi ba zai imam bukari ya kawo shi da alamar tambaya dan ya nuna al'amarin akwai maganganu daban-daban kuma akwai kuce-kuce daban-daban anan bukari ya fitar da shi ya sake fitar da shi a wani waje kuma inda ya san kafin jihadi da ya ida wanda ya yi shi ba da cewa aljasusul musta'mal babin da ke bayani akan jasus dan leken asiri wanda ya samu shiga cikin aminci Allah shi ke a cikon kissar da take nuni zuwa ga cewa salmus dan akwa ne kashe shi to wannan kuma riwaya ce a cikin sunan ibn da isnadi tabbatacce a takaice yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe jasusan min al-mushrikina wa sabata annahu lam yaqtul haqiban kuma ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wassalam bai kashe hatib ba ma'ana hatib ibn abi balta abu balta sunan shi amru ibn umayr al-lakhani hadaka hatib ibn ibn amr ibn umayr al-lakhani wanda sahabi ne daga cikin as-sabiqun al-awwalun daga cikin ashabul badr badari ne sahabi ne wanda ya kasance ɗaya daga cikin 'yan saƙon manzon Allah masu Allah alaihi shi da mazala ya kashi zuwa mukauki wato sarkin Misra kenan kuma ya kasance mutum ne kamar da aka ba da labarin sa ji al-Imam al-Hafiz Zahabi attajiri wanda yake kasuwancin sai da abinci yana siyo abinci daga ƙasashe yana kawowa Madina yana siyarwa da haka yana da bayi yana da ma'aikata babban attajiri har ma ake faɗa cewa zamanin Sayyidina Umar musamman ya kasance yana da kuma irin yadda ka sanje alhazai alhazan birni yana da yana da mugunta ga ma'aikatan shi ban san ko kalmar ta yi ɗaci ba bayan shi da ma'aikatan shi suna yawan kai karan shi sun sai na umar cewa an danne musu aiki kaza sun yi aiki kaza ba biya su ba a san ga samun takun saka da sai na umar a kaza sun da ta ji yake haka yake wannan biya su suna ƙara samun kuɗi kuma suna ƙara ƙaunar kuɗi kamar yadda za ga ɗabi'a take wanda ya san kuɗi ya same su to ya fi wanda bai same su ba ƙaunar su kai dalaka da kake jin kana son kuɗi kana Allah ya saka samu kuɗi kai kaza kai baka san darajar kuɗi ba shi yana ƙara samun sa yana ƙara koyewa ne yana ƙara tunanin ina ne sababbin hanyoyi da za a dinga zuba su suna zuwa da ƴan uwansu suna kawo riba kai ko za ka ga da ka samu kai kuma kai so kake ka kashe to baka san darajar kuɗi ba wanda duk in ya samu kashewa zai yi a filosofi na masu kuɗi bai san darajar kuɗi ba za su zun kallon shi a matsayin wawa wanda bai shigar da ku to hafiz kenan ibn abi balta Allah ubangiji ya tsara masa yarda ya kasance kuma kwararre ne wajen jifa wajen jifa da mashi shi ya kashe wani babban kafin mai suna utba Ibn abi wanka. wanda dan uwa ne ga sahabi sa'ad ibn abi wanka. wannan utuba din nan wannan mugun kafirin a ranar uhud shi yau manzo Allah sai sama raunin da aka ce an Manzan Allah din nan har aka kamar ya mutu wannan kafirin shi ne ya kwantan ɓauna da wata gora wadda take da ƙayoyi a jikinta ya buga ta a goshin Manzan Allah sai sama goshin shi ne albarka ya kuma sake buga mishi a kan bakinsa. wannan kafirin ya tafi yana ihu cewa yana cewa qataltu muhammadin, qataltu muhammadin. to shi kuma wannan ah, abin nan wannan sahabi Sa'id ibn Abi Balta'a da ya ji haka sai taho rumfar da manzon Allah yake a guje yace me ya faru da Muhammad aka ce ai wane ne ya mishi rauni kaza da ai ku sai su kwana doki ya ji shi sai da ji ya tare shi suka yi fada sosai suka yi bugi buga daga ƙarshe Allah yake mutum shi kashe wannan kafiri wanda sunan shi Utbatu ibnu Abi Waqqas zamu zo mu zikir a can gaba a cikin yakin Uhud ka sahabi ne jari sahabi ne mutumin kirki sahabi ne wanda yake kone daraja Allah ya tsara masa yarda ya rasu a shekara ta talatin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu to wannan sahabin sai wani kuskure domin shi a Makka asali ba mutumin Makka ba asali ya shigo garin Makka ne a matsayin bawa an kamo shi ne aka zo da shi garin Makka zaka ba shi da dangi mu kiyaye wannan so da aka zo kuma sai Allah ya ce muke shi mutum ne mai ƙwazo da nema to ga ƙashin haka aka mishi mukataba har ya yanta kai shi ya zama yanzu ɗane shi sai ya ci gaba da neman dukiya har ya samu arziki ya yi aure yana da 'ya'ya mun jira mun cewa yana da dukiya da sauransu to waɗannan dukiyoyin nashi da yake da su a makka akwai dukiya wata ce a ƙarat ne irin filaye da gidaje wuraren da ake bada haya da gonaki yana kuma da dukiya wata ke dabbobi wanda suke mankula ana iya motsa su irin dabbobi da raƙuma da awaki da makamantansu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shirin zai kai mutanen maka farmaki sai wannan mutumin ya ga shi yanzu ba yana zai yi asara sosai idan aka kai wannan farmaki ba wai dan kafirci ko na aure sai shirya wata magargashiya shi dan ya yaudare shi Allah ya gafarta mishi sai ya samu wata mata wacce ta zo ƙasar musulmai ta zo makka ta zo madina duba wata ƴan uwarta sai ba ta wata takarda da ya rubutu a cikin mutanen maka cewa muna nan za mu kawo muku farmaki na ba ku wannan sirri ne dan nima idan an zo ku tare mun dukiya ta ka ta lalace matan nan ta kai kitso ta kunshe wannan takarda a cikin kitsanta ta kama hanya ta tafi sai Allah subhanahu wataala ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari aka aika Jibril nan take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ke faruwa sai manzo Allah ya aika da manyan yan sanda su fi na Ali da su ne kidar gurin aswad suka tafi a cikin rundunar ta yan sanda nan take aka je aka dawo da mutum da suka je suka ce mata ba mu takardar da aka ce kin taure ta ce yaro ba wata takarda ta irin takarda haza su jiya sai na da ke kai tunda annabi ke akwai takarda akwai takarda ki ba mu kawai in kuma kike za mu ja kafa ke daga nan har cikin madina da ta gani daga sai ta cire takarda ta ba su aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace muhatin bin abi banta. wannan take da kai rubuta ta yace ni rubuta ta me yasa kamar haka haka me yasa kace amana ta shine sai yace wallahi ni ban yi haka dan kafirci ko dan shakka ta game da musulunci ba kaji kaji abin da ya sa ni sai Umar yace ka bari kawai manzo Allah in kashe wannan munafiki ka bari kawai in kashe shi manzo Allah yace ah, a duk zamu ci bayanai akai insha Allah a take kenan wannan to shine ma'anar wa kan tasta alaihi hafiz ibn abi balta a yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan eh, ya ya ya ya munafici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tona asirin sa to daga cikin fiqhun wannan hadisin jama'a wanda malamai sun da fiqhu da yawa a cikin ashe mutumin kirki wanda ake ganin shi gaba gaba a addini yana iya wani mummunan laifi zai iya wani mummunan laifi da shafa addini abu ne mai yiwuwa don wannan mummunan laifi ne treason ne cin amana al'umma ne yana iya ya zama shi da gaske yake ahalin sunna ne talafi ne ɗan uwanku ku ne musulmi amma kuma ko wasu a gefe wanda yake da wata alaƙa da su yana ɗiban labaran ku yana sauki ko kuma yana zuwa yana kyara ku a can ko yana zuwa yana muku wani tonan addini, ko kuma in yaji suna suka addini zai iya kara addini wataƙila sai ma ya kaya su saboda iyayen gidan shi ne a kasuwa ko malaman shi ne sun taɓa koyi da shi karatu ko farfesan shi ne a department ɗinsu ko sirkan shi ne yana auren yansu ko yaransu ɗaya ko ƴan garinsu ne da irin waɗannan alaƙaɗin da ba ka iya rabawa abu ne mai yiwuwa ya kamata mu gane wannan to don haka idan abin ya bayyana yaya ake mu'amalantarsa to sai mu ga yadda manzo Allah ya mu'amalanta abin anan akan duba sadiqa abin da muke yake da shi na alkhairin baya yana iya ba da dama a kawo da kai akan kuskurarsa ba a dinga shahara shi irin yadda mu muke yanzu ba wani ma za a ce ya yi ne a ce ai kafiri ne ma daga yanzu Allah shi kyauta sannan kuma a shi ana iya kafarta mutum da tawili a samu kuskure wajen kafartawa domin Umar ya kafarta shi da Umar yake barin kashe wannan munafikin munafiki ana yin munafiki irin su dan ubayi dan sabi wannan hukuncin na umar kuskure tare da firasa irin ta umar da zurfin iliminsa da tunaninsa amma kaga ya kuskure a gun irin wannan hukunci mai haɗe idan ka idan malami ya yi hukunci na kuskure bai da zunubi yana na san ka'ida falahu ajrun wahid ko da ku hukunci ya kai kafirta wani ne amma idan kai dan bana bakwai ka je ka shiga wannan harka to ka san ka abin da kai ka domin akwai bawadin na kafirtawa alƙalai suke kafarta mutane domin sun kafarta mutum za su ce a yanka shi amma kai mai wa'azi ba ka kafarta a ayan kamar yadda ba ka cewa wani ɗan wuta ne dan ya yi wani laifi irin na ‘yan wuta ba ka cewa wani ɗan aljanna ne dan ya yi wani aiki irin na ‘yan aljanna a hakamul akhira kenan ko baka a hakamun duniya baka hukunta mutane sai ka ce kaza kafirci ne kaza musulunci ne kaza fasikanci ne kaza sunna ne ka dinga hukunci akan ayyuka amma daura su a goshin mutane to wannan yake alƙalai wanda ya shiga ɗaki ya ɗauki kayan wani ba da izini ba ya yi sata amma za ka ce tun da an samu ne ya sata ka shikenan a zo kawai faƙa'u aidiya kuma ba za ka yi wannan ba za ka yi hukunci ba ina fata mun gane wannan wannan yakin alƙali ne sai manzala sai ta bai ce wa Umar ah, wa ma yudrika la anna Allah sala'a ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Umar yace manzala sai ta bai ce Umar me ya sanar kai baka san cewa Allah ya leka zakatan ahli badr ya ce ku ji duk abin da kuka dama ku aikata na gafarta to wannan jumloli sun yi istishkali malamai sun yi istishkalin waɗannan jumloli wato an sai akwai akwai ishkal kamar da akwai al-imamu al-bahawi ya tattauna kan wannan masail din a cikin sharhu mushkil al-asa wannan daga cikin hadisai masu ishkali shine yanzu i'malu ma shi'tum aikata duk abin da kaga dama zahirin wannan lafazin shine an cire musu taklifi kaga dama ka daina yin sallah ga dama ba sai kai azumin ramadana ga dama ba sai kai sadaka ba duk abin da zara ma ka aikata Allah ya riga ya gafarta ma ka riga ka yanci wato kamar yadda misali a makarantar boko sai a sai a ba yara dama a ce su fito su wasa to yanzu kaga yanzu dokar surutu dokar zama waje daya duk ta tashi za a tashi ai ta hayaniya sai kuma iya wannan lokacin ya gama na fiki sannan za a koma waccan dokar zahirin hukuncin da hidimar ke ba su kenan yi ko to haka nan ma da aka ce faqad ghafartu lakum ku je ku aikata duk abin da ku ga dama na gafarta ku kuma da nan ce akwai iskali a haka ma'anar magana ba ta daukan asalin ma'anar lafazin wasu suka ce to abin da ake nufi na gafarta muku abin da ya gabata fil madi da haka aka kawo da lafazin shi'itum da gafartu bai ce i'malu ma ta sha'una a sa zarigi ba haka gafartu bai ce sa agfir lakum ba ba a sa mazi ba aka sa ba a sa mudari ba aka sa mazi haka wasu malamai suka faɗa amma wannan taujihi wanda yake mai rauni ba a karɓe shi ba wasu kuma suka ce a siga ta umarni din ta zo ne litashrif la lil amr akwai siga ta umarni litashrifi don girmamawa kai ne kai ba ko babban mutum a ce wani babban limami ko gwamna ya zo gidanka ko ofis ɗinka ce a karfa kallahu shigo mana bismillah yanzu shigo da kace masa umarni ne lafazin ko amma ba umarni ne na umarnin wajibci ba girmamawa ne ko mun gane to haka kuma da kace ko aikata abin da ku ga girmamawa ne to da ka in kace mishi shigo ba dole da shi zai ce a ai ba sai na shiga ba kace alga ta malam bismillah ga abun da baki ce alhamdulillah to da ta shirifi ne kai baka mahallin da zaka shi doka dole ya aiki ita duk wannan malamai suka tauna saboda dai a fitar da ni asalin ma'anar wajen sannan kuma a aikace sabai ba zai aiki da wannan umarnin ba ba a samu sahabbai suka koma suna yin abin da suka ga dama ba ce to tunda dai an ba mu aljanna bari mu koma mai kai tambayin da muka ga dama kai kaddara inda mutanen yanzu ne misali zaka samu wani sako daga Allah ya tabbata cewa an gafarta maka baka da sauran matsala ai barnan da mutum zai ba kanwa ba shi ba kan kanwa ba shi barnan da wani sai ya je ma halar sai ya lalata asalin gafara. sai ya je ya barnata tushen gafara, ma'ana imani ma sai ya barnata shi wasu malamai suka ce ah, abinda ake nufi wato Allah yana nufin ya musu alkawarin adamul mu'akhaba ba zai kama su ba idza bazara minhum dhanbun idan wani zunubi ya ya faru da gare su wannan shine shine ma'ana mafi mafi dacewa da wannan cewa za su ci gaba da zama kamar sauran mutane suna da taklifi suna da doka a kansu su aikata wajibai su guje ma muharramai amma idan wani dan adanci ya ja su suka aikata wani laifi to Allah ba zai kama su ba to wannan ma sai aka ce amma fi ahkamil akhirah a hukunce hukuncen lahira wa amma fi ahkamil dunya a hukuncin duniya to suna nan karkashin hukuncin da aka aka sani dan haka Umar dan Khattab radiyallahu anhu a zamanin yana halifa yayi hukuncin shan giya bulala ga Qudama ibn Mas'ud dan uwan Usman ibn Mas'ud wanda ya tawili ya shagiya kuma ɗaya ne daga cikin badariyun ya karanta aya laisa alal ladina amanu wa amilus salihati jinahum fima sa'imu babu laifi akan mu'minai da suka yi imani suka aikata aikin kwarai babu laifi game da abin da suka ci idza mattaqu inda suna jin tsoron Allah yace ba tunda dai an ce fima sa'imu duk abin da suka ci babu laifi ne suna jin tsoron Allah yace to shikenan dan haka za su shagiya shi da abokan shi suka zauna a teburi suka sha giya suka yi nak da labari kawo umar umar sa aka ga aka kamo shi aka mushi bulala yadda ake mu sauran mashaya umar kuma ya mushi. Rabbi cewa wannan wannan tawili ne na san zuciya wannan sahabin ma yana daga cikin badariyun kuma mutumin kirki ne sosai sai ya ji haushi ya ji haushi ya daina magana da umar irin yadda muke da nan yana daga in ka jawo shi mutum kawai sai ka daina mashi magana gaba daya har sai gamu da umar dan khattab a ɗawafi a wajen da ake ɗawafi ɗin da mai na wurin ka'aba a wurin ɗawafi ɗin da ba ga wuri ne mai tsarki ko umar yi sallama kawai ya kauda kai yake gaisawa da sai umar kuma yi mafarki yi mafarki an ce mashi an tasala au an salih ma a akika kudama ka san yadda za ka yi ka shirya da ɗan uwanka kudama ka san yadda za ka fi sulhunta za ka umar ya je har gida ya ba shi haƙuri aba kudama sai ya zafi ne haka daga na maka hukunci littafin Allah ba makanta maka hukunci wani irin da faki ne wannan kaga Umar ya fi shi gaskiya ba shine halifa shine wakilin Allah a duniya kuma hukuncin da ya mishi haka hukunci yake amma da haka Umar ya farkin an ce ya sulhunta da shi da kuma sai ya zo ya sulhunta din da shi duk da haka ne yana ta yana kai ci da baki yana kumbura kumatu yana nuna da shi wallahi da ake ta mishi ba amma ne da kashi da haka ya kura kisa tana nan tabbatacciya ce a cikin littafin طبقات لابن سعد اللي لتافن تاريخ الإسلام هذا الإمام الظهري الشاهد شنو kaga an mishi hukunci da ahkamin duniya da ya sha giya ba a ce a to Allah Allah ya riga ya aiko da hukunci cewa mutanen Badar i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ya ci gaba da shan giyar shi ba ba a ce aka ba sai aka mushi hukunci irin hukuncin duniya dan aka kenan wannan yana nuni zuwa ga wannan abin da ibnu eh, hatib ibnu abi ayi to laifin ya laifantu laifi ne wancan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba yana ambatan shi saboda ya nuna cewa babu laifi akan eh, ibnu makum bane a akwai laifin amma akwai mani'i da ya hana mishi hukuncin shine wancan falalar shine abin da muka fata farko cewa ana itibarin falala wajen a daga mutum kafa ga wani laifi ne don muka gani shi ma wannan yana cikin ahkamu duniya din abin da yi na treason ya shafi duniya ne kuma kenan inda manzala ta alaihi ba da dama a kashe su, to da an kashe shi to wannan kenan kamar da malamai suka faɗa wani ra'ayi da malamai suka faɗa ila yau ne cewa wannan magana tana nuni zuwa ga bushara kan cewa an ba su aljanna mutsalakin bushara ne kawai cewa an ba su aljanna wallahu ta'ala alam asalin riwayar kamar da muka ambata tun farko tana cikin tafin sahihul bukhari ya kawo ta a cikin kitabul eh, jihadi inda ya mata babu yace babul jasus da kuma inda yace babul idan tsarrar rajul ila nadri fi shu'uri ahli dhimma wal mu'minati idza aqina Allah wa tajriduhunna Babul da ke bayani akan idan mutum ya tarsa su izuwa ga ya gashin kafirai wanda suke a halin zimma ne sun sai na da suka karka su izuwa ga ya ta buɗe kanta sun gani ga al'aura ne amma sai da suka gani saboda su za abin da ke ciki cikin gashin da kuma halattun a kwaɓe mace a kwaɓa kayan ta idan ta yi ne idan ana neman wani ba a ta ba ta ce a za a yi za a ga al'aurata ba sai ta fito da shi ma'ana a exam ne ana jarabawa ta yi sata kuma da hijabin ta ɓoye expo to idan in to ya gani ba ta da wani sauran alfarma ba ta da alfarma kuma yanzu kuma gane kamar maganar wancan abul ala'il ma'arin da yake cewa wai ya za a yi a ce hannu wanda aka ce idan an ji mai ciwo a biya biya raƙumi kaza yanzu kuma sai an sato an sato rubu dinar a a a a yanke shi sai aka bashi amsa aka cewa ai ai hannun sanda take da amana hannun shi take da daraja amma idan hannun ya ta amana bai da daraja za ka ku ustazai mata masu sanya hijabi musamman a jami'o'i ku ji wannan za ki saka hijabi kina zo kina kina tattakawa a hankali kamar mala'ika saboda nutsuwa? amma kuma sai ki shiga cikin jarabawa da takarda za ki sata ta ya saba da kamannin ko shi shiga cikin kasuwa ki baza hijabi ki kwashe musu kaya a shago to ki da sauran alfarma kin kare alfarmar kai da abin da suka miki ki kaza Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa fasadalla bihi man la yara qatlal uh, qatlal uh, uh, qatlal muslim jasus sai waɗanda suke ganin cewa idan an kama dan leƙen asirin to za a duba idan shi musulmi ne ba za a kashe laifin musulmi ba na kisa ba idan shi musulmi ne amma idan ba musulmi ba ne sai a kashe shi wasu haka kasa. cewa tsalle yan asiri laifin shi babba ne amma ana kashe shi ne in ba musulmi ba sun yi hujja da wannan ka shafi kama limamu shafi ya yi hujja da wannan wa ahmada da limamu ahmad ibn hanbal wa abi hanifata da limamu annu'man ibn sabit al-kufi abu hanifa rahmatullahi alaihim ajma'in wa sadalla bihi man yara qatalahu waɗanda kuma suke ganin a kashe shi din su ma kuma wannan ne hujjarsu amma kowa akwai wajihin istidlal ɗinsa wato hujjar guda ɗaya ce amma kuma kowa ya faɗi ra'ayinsa ya saba wani ɗaya kuma ya hujja da abu ɗaya akan samu ka abu gun malamai kamalikin wa ibn aqilin min ashabi ahmad kamar imam malik ibn anas rahmatullahi alaihi da ibn aqil daga cikin malaman hanabila wa ghairihima da wasu su qalu suka ce li annahu allala bi illatin mani'atin min al-qatl saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani dalili ne wanda ya hana kisa muntafiyatin fi ghairi wanda wannan dalilin babu shi a tare da wani wato aikin da haɗu yayi laifi ne kuma hukunci shi kisa amma akwai wani maniki da ya hana kashi shine cewa shi badari ne shi badari ne ya samu wannan farala amma da a ce wani gama gari ne wanda ba badari ba yayi wannan abun to da hukunci kisa ya hukunci shi walau kana islamu mani'an min qatli da a ce musulunci ne ya hana kashi lam yu'allil bi akhassa minhu da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zai ambaci abin da yake banta daga musulunci ba da sai ce a ai musulmi ne amma sai ce a ai badari ne kaga badari shay'un akhassu min al-islam kullu badariyin muslimun wa laysa kullu muslimin badariyan kaga al-badariyya asifan kasancewa mutum ya je badar shay'un ne akhassu min Islam. wani abu ne ke bantacce da ba kowane musulmi ke da shi ba da a ce asali hujjar ta ce cewa shi musulmi ne da sai ya faɗi wannan لأن الحكم إذا قلل بالأعم كان الأخص أديم التأثير domin hukuncin aka kafa illa a kan shiga wata illa da ta gane to ta fi ta'asiri fiye da illa ta musamman ke matacciya ba ta da wani amfani ta wa haza aqwa wannan shine hujja mafi karfi ne, ibnu qayyim al-jawziya wallahu a'lam Allah shine mafi sanin daidai sai malam ya ci gaba da cewa wa kana hadiyu anan zaka ga akwai faslun wata kila wasu nuskoki din ko sai dai wannan faslun din babu shi a asalin rubutun hannu na malam da sauran rubuce-rubuce da aka samu na hannu na haka kuskure ne ko kuma ƙari ne na masu kwafewa amma abin da ya ci gaba da cewa kai wa kana hadiyu sallallahu alaihi wasallama fi ikki abidul na idza kharaju ya kasance daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama في إتئ عبيد المشركين في إتئ عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا إذن سكفتوا باين كافرين إذن سكفتوا زوا جدا هجرة سكما سلنتوا سندما آآ كي سيد وتباواني نوان كافر سيبدو لغون كافر يزو يمسلنتا to daga ran ya musulunta musulunci shi ne yancinsa ba za kuma a ce to ya ci gaba da zama a matsayin bawa to bawan wane kuma da ka da zarar ya musulunta ya zama ɗa wa ya kulu annabi yana cewa alaihi salatu wassalam hum utaqa'ul lahi azza wa jalla waɗannan yantattu ne na Allah subhanahu wata'ala Imam Abu Dawud ya fita da wannan riwaya haka Imam Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir haka Imam Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi a cikin littafin sa Al-Mustadrak al-Sunayni da isnadi wanda duk da yake malamai sun yi maganganu akan sa saboda wani mutum mai suna Sufiyar ibn Waqi'a wanda yake cikin isnad ta hanyar Imam Tirmidhi kenan akwai kuma ita kuma waccan hanya ta cikin Sunan Abi Dawuda wacce take daga riwayar Sayyidina Ali radiyallahu anhu a cikin ta akwai tadlisi na Muhammad ibn Ishaq wanda malami ne babba daga cikin malamai na sira amma kuma yana tadlisanci da aka haka hada da majmu'in riwayat sai a ce insha Allah wannan riwaya ce hasanun lighairi akwai ma wata riwayar daban ta abin nan Abu Bakrata wadda alimamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito da lafazin cewa hum an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi cewa saqif bayan sun musulunta suka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu da Abu Bakar Abu ta sahabi shi ma irin wannan gudajjen bawan lokacin da aka je yakin abin nan aka je yakin hawazin sai ya gudu ya fito ta bayan gari ya gudu ya dawo cikin musulmai to da suka musulunta sai suka ce wai a dawo musu da shi a matsayin bawa sai annabi ya ce a huwa qaliqullahi azza wa jalla shi ya yantu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba za a dawo muku da shi ba wannan ya faru ne kissa ce ko sahibul kissa ko huwa sahibul riwaya kaga duk waɗannan bi majmu'i hadhihi riwayat yathbutu al hadith insha Allah za a ce hadisin ya tabbata والله تعالى أعلم وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن من أن من أسلم على شيء في يده فهو له يا تبتا أتكن الله صلى الله عليه وعلى وسلم wanda duk ya musulunta da wani abu a hannunsa na dukiya ko nan ko kayayyaki ko makamantansu fa huwa lahu to nashi walam yunzar ila sababihi qabla al-islam ba za a duba yaya ne sanadiyar da ya ya mallaki wannan abu ma'ana tsohon ɗan kwace ne ko ɗan fashi ko maci riba ko wani maci amana ko wanda ya zo ya yi sata a cikin garin musulmai ya mallaki wannan abu ko wanda musulmai suka yi hijira suka bar wata dukiya a makka ya mallake ta yanzu kuma shi ma ya musulunta to duk abin da ya mallaka kafin musuluncin nan yanzu dai musuluntar nashi ne ba za a ce sai an je kuma an sake yin wani auditing an yi wata ƙididdiga an tantance me yana shi me ba na shi ba duka yana nan a nashi na fata mun gani bal yuqirruhu fi yadihi kama kana qabla al-islam zai tabbatar mai da abun a hannunsa kamar yadda yake a gabanin musulunci walam yakun yubammin al-mushrikina idza aslamu ma aslafuhu ala al-muslimina min nafsi baya cewa mushrikai idan sun musulunta to sai sun biya abin da suka yawa da musulmai sun zubar da jinin wani musulmi sannan suka musulunta sun kai wasu musulmai farmaki sun ci mutuncinsu sun kashe sun kwashe dukiya daga baya suka musulunta ba za a ce yanzu a zo a yi lissafin biyar da ke kansu su biya ba babu ya wuce au malin halal harbi ko wata dukiya wadda suka ɗauka cikin yaƙi wala ƙabla hukumai kafin yaƙin وأظم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الرجة ديات المسلمين وأموالهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أزامنا حليفا سنساسا لأكي حروب من أهل الرجة سطو ليها لأن جمعك من توسك سكي رجة وإذا تتباين أنت قبل سكة توبة سكة ساكي توبة سكة داو مسلمش سيدنا أبو بكر سيائي نفن شيء واتو za a yi lissafin musu duka dalaji da suka wa musulmai da suka rinda sun kashe musulmai sun kwace dukiya sun kona gonaki sun yi kaza sun yi kaza sai na mai cuta a ɗauki statistics a ɗauki bayanai na ƙididdiga ga abin da suka ga abin da suka yi za su biya sai umar ya ce a ba haka ake umar ya ce fa kala umar tilka dima'ul usibat fi sabilillah wannan jina ne ne waɗanda aka same su aka zubar da su dan Allah wa ujuruhum ala Allah ladan su da aka kashe yana ga Allah wala diyata li shahidi ba a biyan diyar shahidi ko mun gani kamar misali ruwa shi da ya kashe hamza an san shi ya kashe shi da ya musulunta annabi ya ce to ka biya mu diyar hamza ba ko kuma bari mu kashe ka da hamza ba a haka shikenan ya za ka yi cewa da hausa ya ci banza ko mun gani da hausa ne kawai wannan ma'ana abin ya wuce ba za a biya ba kamar da muka ambata a jiya sai zama shi hamza Allah ya ba shi darajar shahada shi kuma wahashiyu shi ma Allah ya taimake shi da ya ba shi dama ya tsira a hannun hamza bai kashe shi ba har ya zo ya riski musulunci to da duk abin da kafirai suka yi musulmai na cutarwa da zubar da jini daga baya idan wannan kafirin suka musulunta to shi kenan al'islamu ya jubbu ma qabla musulunci bi ya goge wannan abin da ya faru kafin shi don haka sai ga ana ganin wani shi ya kashe wani kuma dole an asabta shi a cikin musulunci ba za a ce a ɗaukan sa a kan shi ba ba daidai ba ne ah, fattafaqa fattafaqa sahabatu ala ma qala umar shi sabai suka hada kan abin da umar ya faɗa wa lam yakun aidan yaruddu ala almuslimina ayana amwalihim allati akhadhaha minhum alkuffaru qaharan ba'da islamih kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kasance yana amsar daidai wa dukiya daga hannun kafirin da ya musulunta ya mayar wa da musulmin da wannan kafirin ya kwace dukiyar a hannunsa halin kafircinsa ba wani ne musulmi yana da doki sai wani kafiri ya tare shi ya kwace dokin kuma sai wannan kafirin daga baya shi ma sai Allah ya tsarka mishi imani sai ya hawo dokin nan yanzu kuma ya musulunta akan dokin dokin ya ci gaba da zamanar shi ba za a ce to ba shi dokin shi annabi baya yi bal kanu yarawna hadi aidi suna ganin dukiya a hannun kafirai kana ganin babar daka a hannun wani sabon musulunta mun gani wanda da san da ake yaki shi ya ci mutum eh, abin nan wannan roba roba wala ya ta'arradu laha ba sa tinkara su ce su ba su kayan su sawa'un fi zalika al-aqar wal manqul daidai wa da al-aqar shine landed property ke shine al-aqar fili ko gona ko gida ko su muqabatu ard kafa haka wal manqul da dukiya wanda ake iya transporting ta ake iya moving ɗinta shine kaman dabbobi kaman dukiya kuɗi kaman kayan abinci kamar ababen hawa da makamantansu wanda yake al-manqul hadha hadithu alladhi la shakka fihi wannan ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wacce babu shakka a cikin wannan shari'a ta shi walamma fataha makka qama ilayhi rijalun min al-muhajirin yas'alunahu an yurda alaihim duwarahum allati tawla alaiha al-mushrikuna yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci kasar makka da yaki ya bude kasar makka wasu daga cikin muhajirai waɗanda suka fice zuwa madina suka bar dukiyoyinsu daga cikin alfukara ulmuhajirun kamar da Allah yake cewa lil fuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim to waɗannan muhajiran sai wasu suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya manzon Allah tunda yanzu ka ci garin Makka da yaki ga gidana can a alayi kaza mai lamba kaza ya manzon Allah wani ne kafiri bayan mun bar garin nan shi ne shi ke gidan wani kanina yanzu kuma shi ma gashi ya musulunta ko kuma ma an kashe shi a badar ƴaƴan shi nake cikin gidan yanzu ko suwa na kaza kamar yan min da gidan ya zama nawa kamar da dama asali nawa ne ga takardun da komai a hannuna falam yarudda ala ahadin ala wahidin minhum zalama manzo Allah sai ya mai wa da koda mutum da ya irin wannan gidan ba san bai mayar musu bai ba su wa zalika li annahum sharaku halin lahi domin sun bar gidajen ne dan Allah dan Allah suka suka suka yi hijira to abinda kuma duka bayar dan Allah ba a suka dawo kai shi ko da kyauta kai ko sadaka za ka ce al'aidu ala jibati kalkal yaqi thumma yaqulu shi kai wanda zai kyauta sannan ya dawo ya ce yana zai kwata kayan shi ya fasa to kamar kare ne yake yin amai yana lashe hatta siya idan ka ba mutum kyautar wani abu makruhi ne ka ce siyar maka wato ba a so abin ya dawo ka ta koya in ka bada sadakar wani abu makruhi ne shi ma ka ce a siyar maka da abu ka ba masallaci sadakar mota kuma daga baya ka ce wannan motar ka jarfa kana tsananta dan Allah masallacin nan sai ma da motar ba daidai bane to haka kuma ka sa mutum ido akan kyautar da ka bashi ka ba mutum kyautar wata hula kana sa ido kaga zai dinga sata ko ba zai sa ba na ruwanka an kada ka bashi ya zama mallakar shi ba ruwanka da yayi da ita ya saka bai saka ba ya siyar ya kyautar ya raina ba ruwanka kai dai ladan ga yana wurin Allah abin da ya kamata mutum da tunawa shi san da ka ba mutum kyautar wani abu shi fa'idar da zai cika abin tana karewa tare da karewar abin sai kuma fa'idar ka za ta tabbata a wajen Allah ko mun gani ka ba mutum kyautar naira dubu goma yanzu da kafan nan in ya je ya ce fa ne da azumin nan ya sai abin da zai siya ya kawai iyali alhamdulillah shi iya riba shi kenan ya ci wannan abun wanda zai bi jikin shi ya bi jikin shi da iyalansa wanda za su kashe shi da kashe shi kai kuma wa ma inda Allah khairun wa abqa wanda ke wurin Allah ladan nan shine alkhairi kuma ya tabbata to zaka ba ruwanka da ka ba bashi kyautar naira dubu goma ba ruwanka ce fa ne yayi ba ruwanka zuwa yayi ya sake hansa din shi ba abin da dare dama ya ga wata bazawara ne yana so kaga ka ba shi ne sai zai ya ce kwane da azumin nan ana cikin wahalar nan amma kuma dama ya ga wata bazawara kawai je biya sadakin ta ba ruwanka saka ba kana korafin cewa ga irin abin da mutane suke ko. an ba su ri taimaki a lansu sun je sun tsaro wahala ba ruwanka duk abin da ya ga dama ya je kai da ka samu ladanka ina fata mun gane wannan to yana daga cikin ah, da amma game da kyauta da sadaka tunda sun bar waɗannan gidajen ne don Allah to bai halarta kuma su dawo su ci gaba da mallakar gidajen kamar sun fasa tabarruci da suka yi don Allah ke kamar sun fasa kamar suna sun dakatar da ladansu ko mun gani shi zama manzala sallallahu alaihi ya hana duk wani daga cikin muhajirai wanda suka hijira suka bar makka manzala ya hana su a makka bayan an bude ta ta zama darul iman to idan suka dawo suka zauna a makka yanzu sun gintse ladansu na hijira ladansu na hijira ya ƙare ko mun gani shi ne hikimar ladansu na hijira idan suka dawo makka suka ci gaba da zama a makka to sun ƙara da ladansu na hijira amma in suka ci gaba da zama a madina har suka rasu to ladansu na hijira zai ci gaba da tabbata da haka da manzo Allah ya kalli wannan fa'idar sai ya hana su zama a makka ko da umara ka zo kai ko yake haji kwana uku manzo Allah ya ba su bayan kwana uku dole ka koma madina kana ganin gidanku da danginku da gonakinku da asalinka dole ka fita ka bar garin ka koma madina dan shi ne gidan imanin ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa a a wa kharaju an habtiza amrdati sun fita daga wannan gari ne na makka dan neman yarda Allah fa a'adahum minha duran khairan min hadhihi janna sai Allah ya canza musu da gidajen da suka fi alkhairi fiye da makka a aljanna falaita lahum an yarji'u fi ma taraku lillah tarakuhu lillah da ka bai halarta gare su ba su dawo su ci gaba da hulɗa da wani abu wanda suka bar dan Allah bal ablagu min zalika annahu lam yurakhis lil muhajir an yukima bi makkah ba'da musukihi akthara min salat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya mafi wanda ya wannan shine bai halatta wa duk wani muhajiri ya zauna a makka bayan ya gama ibada ta aikin hajji ko umara fiye da kwanaki uku ba kamar da bukhari ya ruwaito a cikin sahihinsa da muslim bukhari ya mushi babi da cewa babu iqamatul muhajir bi makkata ba'da qada'il babu bayani akan tsawon zaman da muhajiri zai a makka bayan ya gama aikin uh, umararsa ko aikin hajji da muslim a cikin riwaya daga umar dan al-aziz yake umar al-aziz yake cewa na tambayi as-sa'id ibn yazid na ce mishi ma sami ita fi sukuna makka me abin da ta ji game da zaman makka sai ya ce na ji al'ala ibn al-hadrami sahabi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu lil muhajiri ba'da sadr kwana uku na wa muhajiri ba'da sadr ai ba'da ruju'i min min mina bayan dawa daga mina ah, ah, ah, ibn hajar yake faɗa a daidai wannan wanda yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa haramun ne zama a makka ga wanda yake muhajiri bayan kwana uku to akwai wani ita shikali ba za mu ambace shi anan ba za a zo a ambata a gaba ne akwai wasu wanda suka dawo da shi ta tafiya ce tafiya sun dawo sun rayu a makka Ka wanda misali Abdullahi dan Abba ya rayu a makka to me yasa sai wasu suka ce Abdullahi dan abba bai daga cikin muhajirin al-awwalin domin ɗan yaro ne shi wannan hukuncin bai hau kan shi saboda ya ce da ni da uwata mun kasance min al azin mu masu rauni ne da shi baya ciki wanda ake magana su ne su Abubakar su Umar su Usman su Aliyu, su Talhatu su Zubairu dan Awwam su Aisha eh, amin su su su ah, Hafsa da makamantan su waɗannan manyan sabai wanda suke balagagu ne shari'a ta hau kansu sanda aka hijira amma Abdullahi dan Abbas annabi ya rubuta karar shi goma sha hudu kaga san da aka hijira in ma an taho da shi ne da mashekarar shi kamar hudu nan ko to wannan hukuncin shi bai hau shi bai daga shi bai bar komai ba an taho da shi ko mun gane an taho da shi kafin kuma ya girma yadda an riga ta zama kasan musulunci da ka yana da yancin ya zauna a gari a can da haka waɗanda suke waɗannan yara hukuncin da ya su wallahu malam ya ci gaba da cewa لأنه ah, qad ترك baladahu lillahi. saboda sun bar garuruwansu ne dan Allah wasan mahu wa min sun yi hijira daga wannan gari faraita lahu an ya yastawtilu Bai halatta ya dawo ya zauna ba wa li hadha rasa isad ibn khawla da haka manzon Allah sallallahu Salama ya yayi alhini ga sa'ad ibn haula. ɗaya daga cikin sahabbai muhajirai din nan wasammahu ba'isan amma ta bi makka ya kira shi da suna baɗi wato wanda ya yi kama a ce da ciri ba ya samu karaya a cikin kasuwancinsa mazala sai sama ya fita kai shi duk wanda sai da ha ba a da ke nuna saboda an rufe shi a makka bayan yin hijira sadu ɗan hauda ɗaya daga cikin sahabbai ne ya yi hijira zuwa madina sai kuma wani dalili ya sa shi ya dawo ainihin wato makka da ya zo makka kuma sai ajali ya rufe shi sai ya mutu a makka to a sunna kuma duk inda ka mutu ana ake rufe da aka aka rufe sha'ani shi ne sai manzo Allah sai kuma a cikin kistar rashin lafiyar Sa'adu dan Abi Waqqas kun ga ku tunawa sai aka ce ya kasance yana ta'aziyya ga Sa'ad ibn Khawla ya mutu a Makka wato mujarradin ba kai muhajiri kuma ka mutu a Makka to wannan ma wani ci baya ne gari ka ina fata mun gano Allah ya samu dace na'am Hmm.

don competition din ya samu armashi eh suka cire kudinsu wane suka cire abin da da suka saka to da kuma sun saka da sunan bashi ne ko yanzu da suka ga yara sun tara kuɗi suka kwambata ɗin shi zuwa bashi eh, wai malamai ne na islamiyya ko makaranta suna irin activities da yara kuma makaranta sun ba da kuɗin da za a yi expenses na activities ɗin ko sai su malamai suka cire kuɗi a cikin aljihunsu suka saka a wannan gidauniya don wannan ah, activities wato armashi daga baya kuma da aka zo wani tam sai aka sa ma yara haraji cewa su dinga kawo wani abu da za a haɗa don a yi wannan activity ɗin. to da malaman suka ga an tara kuɗi kuma har akwai surplus akwai raguwa ko sai suka zame kuɗaɗensu da suka saka na baya to shine sai dai tambaya cewa shin dama sun sa ne sun ba yaran bashi ne ko kuwa yanzu ne suka kuɗi suka yi abin da suka yi a matsayin bashi da niyyar da suka bayar da farko ina fahimtar sun bayar ne ba da sunan bashi ba sun bayar da sunan sun yi asara ko da sunan kawai su ma sun shigar da wani abu na dole yanzu kuma sai suka sai suka mai da shi bashi to kaga wannan ai kai daga nika san akwai dabara akwai hila eh, ba ba ba kyauta wasu ba ce wanda watakila idan idan darakta akwai masa ya gana haka za a yi faɗa da shi zai ce sun ci kuɗin yara ko kuma su ma yaran za su ga a taƙaice dai gaskiya da sun guji haka da yaki da sun guje shi da ya fi musu taka tsantsan eh, amma watakila da a ce kuma da bakin hukumar makarantar da faɗa hukumar makarantar cewa su da mun sanya kaza amma yanzu da an samu kuɗi muna gani ya kamata a fitan mana da kuɗin sai zama yanzu da bakin shugaban makarantar suka ce amma inda su ne kawai suka cire gaskiya ina ganin akwai san kai a ciki ya yarda to idan hirmata ya da shi kenan ne shugaban wurin Inda yadda ya bada go ahead ayi, ina ganin babu iskali a cikin insha Allah wallahu a'lam to malam sai ya ci gaba da cewa fasdun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fil ardi al-mazluma wannan fasli zai magana akan tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake mu'amalantan kasa idan an yi gani ta wato garin da aka je aka bude aka ci shi da yaki dukkanin gonaki da gidajen garin da fada da ma'aikatu da makarantu da coci-coci komai ya zama na musulmi ya zama nasu to ya aiki sabata an annahu qasama arda bani quraiza wa bani nadiri wa khaybara bainal ghanimina ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wassalam ya raba ganimar kasar banu quraiza yahudawa da banu nadir da khaybara dukkaninsu da yake da yake ya raba kasashen su ya ba ya ba sojojin da suka yaki a wajen wa ammal madinata fa futihat bil qur'ani ita ko kasar madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya zauna ta ta zama darul hijrati to ita an bude ta ne da alqur'ani ba da yaki bane ma'ana kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso qur'ani ya riga ya iso an yi karatu an yi wa'azi duk sun musulunta da haka ba gidan yaki bane babu da haka kowa ya tabbata gidan shi gidan shi wa aslama alaiha ahluha mutanen garin da sarran suka musulunta da tsibi an fusuyin suka musulunta ba a tasasa musu ba su ne masu ga gayyato musulunci ya dogaro su fa a ƙarrat bi hali ko fa a bi hali sai aka bar ƙasar madina a yadda su. wa amma makka ƙasar makka kuwa fa ha an watan an buɗe ta ne da ƙarfin soja wato da ƙarfin tsiya aka buɗe ta walam kusurha amma ko bai raba ta فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها أنوى وترك قسمتها sai wannan hada abu biyu cewa an ci garin makka da yaki fatku makka ake cewa ko kaga an ci da yaki kenan an zo da niyyar yaki kuma an shiga har da yaki amma kuma zala sai kuma bai raba gariman makka ba to wannan abun guda biyu tsakanin al-fathu anwa wanda ke halarta zama ganima wa adamul qasma sai inda an buɗe ta sulhan ne ko kuma sun musulunta da sarransu biyu abun biyu sun haɗu ko ba a raba ba sai ya zama akwai iskali akwai sarƙaƙiya a kusan dukkanin malamai wannan abu ya musu sarƙaƙiya qala fa qala ta'ifa sai wasu malamai suka ce li annaha darul manasik abinda ya hana a raba ta a matsayin ganima saboda ita ce gidan yin bauta na aikin hajji da umara da sauransu وهي alal Musulmi na kullihim da aka ita wakafi ne dukkanin musulmai suna da mallakar makka wahum fiha sawa duka suna daidai wa daida a game da mallakar ga makka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sawa'a lil akifu fihi wal bad daidai wa daida al akifu mazaunin garin makka bad da ba kauye idan ya shigo daga kauye kowa yana da mallaka daidai wa daida don haka da can a makka kamar da Imam Al-Faqih ya ba da labari a cikin akhbaru Makka ba a yi wa gidaje kofa gidajen duka a buɗe su saboda duk wanda ya ruba ko inda ya ga dama kawai da shi kai kwanta har zamanin Sayyidina Umar haka ake sai aka samu wani mutum shine ya fara yi ma gidaje kofa za mu zo mu ji a gaba da yi ma gidajen kofa sai Umar ya hana shi ya ce ai na yi kofar ne saboda dukiyar su bakin ana sacewa ba wai dan na hana su shiga ba amma saboda in za su fita su kar a dinga musu fata sai Umar ya bari daga nan sai aka fara yin kofofi a gidajen Makka da idan mutum ya je Makka duk inda yake so in ko tana mai wannan karatun a cikin farko duk inda ya ga dama nan zai kwanta cikin ɗaki ne dakali ne bakin hanya ne ba irin yanzu da ake hanawa ba sai dole sai ka kama hotel duk inda ka ga dama nan zaka sauka saboda ƙasa Allah ce wato kaman kaman kaman duka garin masallaci ne wannan hadisa wanda suke ganin cewa duka garin Makka harami ne to masallaci dukkanin musulmai suna da tarayya wajen mallakarsa shi sa aka hana kama waje a masallaci domin ka kama waje to yanzu ka keɓanta nan naka ne kenan ba a haka ya zama kullum ka zo masallaci kai nan ne wajen ka ba a yadda misali kowa ya san gidanka a wuri kaza shi kullum shine gidanka kullum can kake komawa idan dare yayi ka ce ka kwanta naka ne kana da yancin ka siyar kana da yancin ka kyautar kana da yancin ka yi kaza ku to ba a haka a masallaci ba a kama wuri na musamman mu kiyaye wannan to sai ya ce wasu suka ce ya zama haka ne saboda darul manasiki ne wa hiya waqfun ala almuslimin kullihim wa hum fiha sawa fala yumkinu qasmatuha bal halatta araba thumma min haula man mana wa ijarata to daga cikin waɗannan wanda suka ce darul manasiki ce ana da tarayya wajen mallakarta sai suka ce to kuma wannan yana nuna zuwa ga bai halarta ba ka sai da wani abu a makka wani gida ko wani fili ko wata gona ka mallaka harkar siyar. siyar wa ijarata bai kuma halarta ka bada haya ba ya halarta a gurin bai halatta ka gina hotel amma ka bada haya yadda ake bada haya din wa minhum man jawaza bai'a riba'i akwai wanda ya halarta sai da riba riba shine jam'u rab'a wato ar-rab'u shine kamar ka ce estate gida wanda akwai gidaje a sa kuma gani ko dakuna to shi ne ake cewa riba wasu suka ce ba a sai da shi wa mana'a ijarata ba a ba da haya wa shafi'i lamma lam yajma bainal anwa wa bain adam al-qasm shi ko shafi'i daga cikin malamai al imamu shafi'i shi bai be tafi akan cewa an bude kasar makka da karfin kiyaban bane shi yana ganin an bude ta ne sulhan sulhu ne akai da shi a gurin shi tunda sulhu ce dama abubuwan guda biyu da suke da iskalin ba su haɗu ba ballantana ƙirƙirar iskalin ƙala shi shafi kuti hat sulhan kuti hat sulhan an buɗe ta ne cikin ruwan sanyi salin alin farizalika lam kuɗi, da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai raba ganimarsa ba ƙala shafi yake cewa walau hat an watan na lakanat ganimatan da an buɗe makka da ƙarfin tsiya ne da kuke cewa to da ganima ce fa yajibu qasmatuha da sai ya wajaba a raba ta kama da jibu asmatul haywani wani manqul kamar yadda ya wajaba a raba dabbobi da sauran dukiya wanda ake iya tsagawa a tafi da su wani waje walam yara ba'asan min bai'i riba'i makka shi imamu shafi baya ganin laifi cewa ana iya saida gidaje ko filaye a kasar makka wa ijarataha wa ijarataha da bada haya wahtajja bi annaha mulkun li arbabiha shafi ya kafa hujja da cewa gidajen da ke makka da filaye da gonaki mallakar masu su ne turasu anhum wa tuhab tunda ana gada idan wani da ya mallaka ya mutu ana gada daga wajen shi kuma wani na iya baiwa wani kyauta turasu anhum wa tuhab wa kad adafa Allah subhanahu ilaihim idafatal mulki ila maliki mamu yace Allah subhanahu wa ta'ala ya danganta gidajen zuwa ga masu su dangantawar mallaka a cikin faɗin Allah da yake cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim kaga Allah yake diyarihim gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu to wannan idafar in shafi idafa ce ta mallaka daka a cikin hukuncin Allah alqur'ani Allah ya hukunta cewa gidajen nasu dukiyoyin nasu wannan tattaunawar shafi sun yi ta da al'imamu ishaq ibn rawiya tabbatacciya ce ta zo a cikin tarihin shafi. sun daɗe suna tattaunawa an ce wajen wuni guda suka ɗauka suna suna suna musayya suna mai da zance ma juna shafi yana cewa ina mafutihat sulhan ibn rawiya yana cewa la ina mafutihat anwatan al-imam ibn abi hatim ya ruwaito kissar a cikin manaqib shafi haka al Abu abubakar bai bayhaqi shi ma ya ruwaito ina fata mun gane wannan da aka shahararren batu ne saɓani ne tun agun malaman farko game da wannan matsala to kuma kamar yadda ki ka'ida ilimi take a gun malamai musamman wanda suke bin tafarkin ahli sunna wal jama'a tafarkin salaf shine idan akwai sabani akan matsala saɓani tsoho wanda malaman salaf sun yi sabani akai babu laifi kai idan ka zo yanzu kai bincike kace ga hakikinka babu laifi ka goyi bayan wata matsala ko wata fuska daga cikin fuskokin saɓanin amma laifi shine ka shanna ama ɗaya domin a lokacin da kake kyara da ɗayan ra'ayin to zai zama kyararka tana haɗawa da hadda malaman da suke na da ne malaman sun goyi bayan wannan ra'ayin kai yanzu kana ganin ai dan wani a zaman da kake ya faɗi ra'ayin ya saba naka kai ta surutu kana cin mutuncinsa da cin zarafinsa wannan bai dace ba kai dai kana iya zaben abin da kake ganin shi ka take a kansa a matsayinka na kai ma idan ka kai kai wannan magana amma babu wajihi na ka shanna mawana akai wallahu a'lam shafi iya ci gaba da cewa tara umar ibn al-khattab daran min safwan ibn umayya kuma ai ya tabbata ma umar dan khattab radiyallahu anhu ya taba sayan gida a gun safwan ibn umayya umayya wannan kuma labarin al-imam abdurrazzaq as ya rawaito shi a cikin al-musannaf haka ibn abi shayba a cikin musannaf dinsa haka al-imam al-fakihani a cikin akhbaru makka al-imam al-bukhari abu abdullah rahmatullahi alayhi yayi ya allaka ya kawo riwayan ba tare da isnadi ba a cikin as-sahih dinsa dai a cikin isnadin asalin riwayar akwai wani mutum mai suna abdurrahman ibn farrukh wanda ibn hibban ne kadai ya amince da shi daga cikin malaman hadisi wanda kuma an sha faɗi cewa malamai suna kaffa kaffa game da amincewar da ibn hibbana yake yi ma wasu masu riwaya a cikin sikatinsa sai a bincika a tarshi kaɗai ya amince da su to irin waɗannan galibi suna faɗawa gidan waɗanda ibn hajarin zaka ji ya ce ba a san su ba ko shi ko zahabi suna faɗa cikin masturi ko majhulul hal wallahu a'lam wakila lin sallallahu alaihi wasallama kuma an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aina tanzilu gadan fi darika bi makka a ina zaka sauka gobe a gidanka a makka in ka shiga garin makka afa abin nan aikin hajjin bangwana kenan fa qala sai ce wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw zurin to aqilu ya ban mana gida ne riba kamar da muka ambata shine gida ne gidaje a cikin sa ko kuma gida gama gari shine da wanda ke gida kwaya ɗaya haka ko duplex ko kuma gidaje da yawa a cikin gida guda irin yadda ake yin sata sata a gargajiyance ko yanzu a zamanance sai a ce estate ko a ce abin nan block of flat ko mun gani to shine riba guda daya rabu rabu to suka ce ai aqil manzo Allah ya ce aqil bai ban mana ba aqil din nan kazin ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kazin ne na manzo Allah domin dan uwan sayyidina Ali da shi aqilu da talib su ne suka gaje gidan da manzon Allah ya fita sallallahu alaihi wasallam ya bar shi bayan ya tafi Madina a matsayin su suna kafirai a lokacin yadda abin ya faru shine gida ne nasu na kama a ce na babban family na gidan gado da ake cewa wanda Hashim ibn Abdi Manaf kakansu shi ya gina gidan to da ya gina kuma sai gidan kuma daga baya ya koma bayan rasuwan Hashim sai kuma gurin ɗansa shine Abdul Muttalib wanda muka shi shine cewa uwarsa yar madina ce mun ji a jiya ko to wannan abdul mutallib shi kuma da ya ga ya tsufa sai ya rarraba gidan ya rarraba ma ƴaƴansa ya rarraba musu sune su abdullahi kenan su abu talibin da sauransu wato shi abdul mutallib kakan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba iyayensu ya raba kowa ya bashi bangaren sai da kaga ana yi a kauye to da aka zo kuma sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira ya bar gidan da shi da sayyidina Ali da ya hijira sai aqiru da Talib sai suka mallaki duka gidan domin su suna kafirai har daga baya ma an ce shi aqiru ya sai da bangaren sa ya fanshi kansa ko kuma ya biya wani bangare na fansar da Abbas ya maka. ya sai da nashi bangaren sauran gidan kuma ya ci gaba da tabbata haka har zamanin ah, musulunci a lokacin da wasu jikokin gidan suka siyan ma wani mutum mai suna Muhammad ibn Yusuf dan uwan Haddad ibn Yusuf shi ya siye shi aka siya shi da dirhami 1000 <coughs> Ibn Hajar ya da wannan labari a cikin Fathul Bari kuma zaka samu wasu maganganun a cikin littafin Al-Imam Al-Fakihani mai suna Akhbaru Makka da aka gidan dai ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Fathul Makka amin da ya dawo aikin haji bai ma sauka a gidan ba kuma yayi wa dangari nan ya sauka bai da gida domin ya koma ya kaka a gidan ya zama kamar ya dawo gidansa da ya riga ya bari don Allah ke ina fata mun gane to ga gidan suna gani maza Allah ya ce ba mu da gida ai akili bai bar mana ba diya siyar bai bar mana ba wato shi akilin ai ya goya musulunta daga baya amma kafin ya musulunta yana cikin kasancewar shi kafiri diya sarye da dukiyar ya ƙara da ita ina fata mun gane wannan hadisi yana cikin sahih bukhari eh, imam bukhari ya mishi babi da babu su duri makkata wa bai'iha wa shara'iha na'am sai ce wa kana aqil warisa aba talib shi aqil ya gaji abu talib tunda yana kafir falamma kana aslu shafi anna al-arda min al-ghanaim wa anna al-ghanaim tajibu qasmuha yayin da bai mushafi shi a ka'idarsa ƙasa tana daga cikin ganima ba wai dukiya kawai sutura da zinari da azurfa da dabbobi ne kadai ganima da bayi ba a hadda ƙasar gidaje da gonaki da komai wa annal gana'ima kuma abun shafi'i ganima tajibu qasmuha wajibi ne a raba ta gaba daya wa anna makkata tumlaku wa tuba a wurinsa ana iya siyan gari a anguwa ana iya siyan fili a makka ana iya siyarwa wa riba'uha wa duruha lam tuqsam yace gidajen makka ba a raba su ba lam yajid budda min alqawli bi annaha futihat hal. da haka dole sai ka kata zuwa ga dole ya ce to an buɗe ta ne sulhu domin in yace ce an buɗe ta ne yaƙi to duk wannan na shi kan warware shi ya ce ƙasa ganima ce kuma ganima dole a raba kuma ya tabbata cewa garu makka ba a raba ba za ka sai ce to abinda ya hana a raba makka saboda ita ba a buɗe ta da yaƙi ba ne an buɗe ta ne da ganima amin da sulhu wannan haka shafi ya karkata zuwa gare shi kuma ra'ayi ne da aka san shi da shi kuma ya kare shi da duk abin da yake da shi na dalilai amma za mu zo mu ji a nan gaba a darasin mu na gobe insha Allah mu cewa shi ibnu qayyim dawiya shi bai goyi bayan wannan ra'ayin ba yana da ra'ayi sabanin haka da yake cewa walakin man ta'ammala al-ahadith as-sahiha wajadaha har dalla ala qawli al-jumhur sai Allah ya kai mu gobe kenan sai mu tashi akan wannan gaba ah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi